hakika zai zama karan batta karfe a gasar kwallon da za a buga a tsakanin kasar Najeriya da kuma Mexico a gasar cin kofin FIFA na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai a yau. Wannan wasa da za a buga yau shine zagaye na kusa da na ƙarshe wanda za a buga don cin kofin. Emmanuel Emunike shine kocin 'yan Najeriya na Golden Eaglet wanda ya ce za su iya kar kokarin su don ganin sun buge abokan karawar tasu wato Mexico. Ya ƙara da cewa su ma fa 'yan Mexico a sani ba kan wallasa bane idan aka yi la'akari da yadda suke taka leda. A baya idan ba a manta ba, Najeriya ta taɓa zirarawa Mexico ƙwallaye a raga har kashi biyu. Inda aka yi a gasar cin kofin larabawa a shekarar 2013. Abin jira a gani shine yadda wannan wasa zai kaya a ga shin wane ne zai kwashi kashinsa a hannu.